da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro kina ina ne kina ina ina ciki magana kake ne eh, zo ma ya aka wato ni abin da yake bani mamaki da ke lada ne kiriki ke samu amma kokari kullum kike saki, ki dinga watsi da wannan ladan tare wannan yaron da ke lada ne lada Allah yake in Allah ya sa haifi yaro ka kuma dinga kula sa lada kake samu amma ke ne ki waga da wannan lada ko sai Allah to banda abinka yarinyar nan ya za a yi da ita kana ta wasu maganganu ne ya dauka ma ka tafi alwalar ka tafi sallar ashe har yanzu baka ma gama alwalar ba to magana ina iya kika bar yarinyar nan ta tafi kanta nan kanta dan maza ta fita a ta akai kin san yanda garin nami iki kana yin nesa tun mu shiga zai a jefa abu a wuce da kai to abin da zamu ce sai Allah ya kyauta Allah da ba za mu ga haka ba Allah ya tsare mana a sai ana kula to ai ka ga ga ta nan ta taho amma alaikum salam ina kika tafi ke ba ka tsoron a sace ki ha ba ba ba ta za a sace ni da banza ne inda ake sata mutanen nan ke da ke a daidai abin nan tsaron kulawa shiga shiga ciki ka ji wani abu ba ni sai na ji wani abu ya tsarga min nan ka tsorata da yanayinta ba gaskiya ne wallahi ni kana min din abun nan ba to ashe ne ba wannan abin da ayat tambaya kin ga dauki daga cikin ko sun mun ta nemi mutu wani wuri wata ta ta kira ai ba ai haka ne kan da ita ce ma da Allah idan ka ji na abin nan to fa yau ba ka shiga hmm. Hmm. kisa ki kin san kin san aljan aljan aljan shi umini kuma aljan in baka hada shi da itacewa kashin fudan da shi ya yi wani ka gaura mu itace shin buɗe shi kaji shiru subhanallah malam tare ta malam tare za su tafi su banni ina kasan waje ku yi haƙuri. ku yi haƙuri. Ku kuke ganin mamu kuke ganin ku ba ku yafe min dan girman Allah a'a subhanallah malam na'am da Allah idan da akwai wanda ka sani masu cira wannan abun ma'ana masu cira shuri da Allah a kirawo shi malam a aga da sawa akwai wani malam garba ina cire wannan abin yana da kyau a nemo shi mai gida yi da aniya ki kula sosai da ita kar ki bata ta fita To je ka. kar ki bata ta fita inda biyan ta lalace ki ki kula da yarinyar nan babu matsala kin gani ko ya hana ni fita hmm. shi ya fita to ai shi fita sa mai dalili ce hmm. ku yi hakuri hmm. ku yi hakuri ku yi hakuri mu koma ciki inna Sulaiman. inna Sulaiman. 们学个的，姐。